Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali na nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar da rahotanni ke nuni da cewa yana karuwa kowace rana a duk faɗin ƙasar. Barin hanin taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Barma. Farmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku karya ba akwai wuya ku yarda eh, da waɗanda suka zo eh, su yi magana akan gaskiya shi yasa aka shiga wannan yanayi. A'a ba zan canke ba. lalle ba a cewa babu gidanku kin san ampul kin san tele kin san radio deja kina da ilimin ki na addini na cewa da armen nan da zaki ki wani rukuni ne na ibada yadda sallah da azumi suke ibada armen nan ibada shi ma wannan sai an koya maka a gida tun kana karami ana baka kashi ka tai kai alwala baka zuwa kai sallah ka tai kai alwala a karkace sannu sannu sannu yau da kun da mun sako daga lakwal da maraicin makaranta muke zuwa ko baka yi sannu sannu ka koya to yanzu lakwal kin ma baka sako balle ka je makaranta uwan ma bata zamna ba ta koya maka balle ka san yadda ake yi kuma maza su da kansu akwai laihinsu ba yiwuwa ka armodiyan mutane jama'a saboda Allah da annabi ka ba da kuɗin kamiya jikka kuna da ɗiya biyar ko uku ko hudu a hidda musu kuɗin recreation a yi tuwon rana ai tuwon mareci ka san abun ba ya yiwu ba in ka zo ka zo da yi da ka ka koma gehe ka ci gaban matar zai zo ya akwai masu yin sunu ga nauce ba jiyo ba ya siyo da shi wani dan gini shi wani dan kaza shi to in baka ba ma matar ba ita diyar ware yaran nan ba naka bane me kace kai diyanka da wani ido za su kalle ka yaro bai mancewa wannan abun zai tashi da shi shi da kanshi in mai kyau ne ya ɗauka in mara kyau ne ma ya ɗauka tun da dai shi a gidansu ya ga ana yi ba a wani wuri ba ko ko namiji ka ba ma mata ka kashi gaban yaranka ko kan ka mata wani zagi ka bata hina ta ba ubanta bai hina ka ba kakka fara zagin tun da zuciya ba ta da kashi kai dai baka ji kunya ba gaban iyanka baka girmama iyayenka ba in ka girmama iyayenka ba ta wa ka zagi sirkanka tun da su ma uwayenka ne ka zage ta yau ta barka ka zage ka gobe jibi ba ta barinka kenan wai shi girma sa su merit lo respect baki ki ke ki bani daraja kai za ka yin abun ta baka daraja ta baka daraja mace ta san wurin ta miji ya san wurin ko sai ka ga mutane sai macen ka ta yi shekara wane baka mata a tanwa ba saboda Allah da annabi mi kace tai ai ba ai haka nan ba da ci da sha da tufarowa kace dan ga ka mata shinkafa ka ajimta shinkafa kullun yana ciwa ne wasu matan ba su iya haƙuri ba idan aka shiga cikin yanayi na matsatsi talauci da fatara aka katarin mishi ko ba aiki idan kasuwa ce harkoki suka tsaya za ga ta bijire shi kenan a samu dai hanya eh, ta raba gari. Bai wannan zance bar shi. Ni nan wurin wallahi da gaya ki gaya maka ganau ce ba ba ni ina da shago ina da fuwaye ina koya ma matan hannu aiki. Wata a tele ta ganin shagon sai ta zo. Ban santa yau ban santa gobe ba. muka sa sabo yau da gobe yau da gobe muna hira sai na gandar diya mata bakwai da ɗan samari guda ta ci ɗiyanta ne matan nan amma samarin ɗan kishiyarta ne bata ma iske shi ba take ba ni tarihin ta ce ita da mijin tun suna doshen bursalon suka kai selibatoriyo suka kai shago har ma ya ga babu sarki sai lillahi kayan ɗakin ta ta saida ta bashi kuɗi ya ta libi tun lokacin libi na libi ya yi shekara hudu ba ta da labarin shi ya tafi neman kuɗi ya tafi neman kuɗi kuma da kayan ɗakinta da ta saida ba ta halin ta koma gidan su da iya bakwai wurin waza ka yi. ta ce ta nan ga ta yi kitso ta nan ga ta yi kitso haka nan take tana tara yaran nan suka tashi da ya fara samu yake kiran ɗiya in suka ce mishi ga nan sai ya ra kurshen telefon ya kashe ya kashe telefon ashe shi yayi arme har da ɗaya ya aiko miliyan ishirin ya ce a sayi gida aka sayi gida aka sayi kayan ɗaki da komi da komi ya ce ai ekipen shamar ya zo da matar shi da ɗan da suka aihuwa sai ya ce ma matar ga dan mata abokin shi ce Nigeria za su wuce amma mijinta na baya ita da sun zo tare mata abokinka amma ki hakuri haƙuri ɗakin nan da kika gyara naki shamar principal mai dushi da komi nan za ni sabke ta kakin mijinta ya zo ta ce babu laifi ba ta mishi garrama ba el aiki ta fito ta ce ma el aiki a dafa abu kaza sai ke bako ga kika hito kika ce mai aiki ta dafa kaza sai ta ce ke da bakuwa ce ina ke ina ce mai aiki kaza ta ce ke ce bakuwa ni ba mata abokin shi bace ni mata shi ce yanzu da ya komo ta gaya mishi zanciyan da aka yace mata bakin shi abin da ta ta wadi ba yace eh to me kika gani ta ce a ban sani tun da ni ba ita ta arme ni ba yace a abin da ta ce ai haka za to di ba ka ga baya in ba ran da ta sayar da kayan ɗakin ta ba lalle Allah na yin abu amma da sanadi ina zai samu kuɗin mota haya ta libi abun da zai saka mata kenan to wannan ɗiyan nashi saboda Allah da annabi komin son da suke mishi wani kallo za su mishi ko da an ce uba uba ne wani kallo za su makonsu kuma ɗiya ne 'yan mata sun kai armi suka ga uban suna irin wanga ma mi za su ci malam sani sabiu akwai waɗanda ke zargin malamai da gaggauta yanke hukunci kamar ba sa ba da isasshen lokaci kai tsaye da mata sun zo sun ce suna buƙatar a kashe aure nan da nan sun sallama matar ta tafi. Ba gaskiya ba ne. Association Islamic in mutum ya kai ƙara in mace ta kai ƙara mijinta kan neman saki to sai a ba ta sati guda a ce ta je ta yi nazari sai an mata hudu ba ba haka ba ake saki ba kuma a gaya mata ayoyi ko hadisai. in ta sake dawowa kuma sai kai sai an ɗauki lokaci kamar an ɗauki kamar wajen wata guda lalle an ga tasha tasha ka gane ta ki saki to lokacin da ake ba saki amma ba a taɓa ba da takardar saki ba haka sai an ja hankalinta an mata wa'azi an nuna mata ba haka ba abin yake dole sai an yi haƙuri dole sai an yi haƙuri da hadisi da ayar qur'ani ana ja mata hankali kan haƙuri ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce dole ne in aka ga ta ki saki duk da tana da yanci dole sai a kira mijin ba haka ake ba sai a kira mijin a ce kaji yadda mataka ta ce eh, yaya yi da ita mi da ita in ya ce a shi bai yarda bai sai ta ce to shi kenan sai ki tashi sai ku tashi can ku yi nazari tsakaninku daga nan in ta gaba iya bata sai ta yi kwantorni sannan ta ta ko tribune can wajen juji eh, ya bata takarda akwai wata magana da nake so in gai daga ɗaya zuwa biyu da ita tantita akwai matan da ba su mazan su girki ni na taɓa zuwa wani gida gidan abokina ne ni ina jiran a haido abinci lokaci ya yi kawai abinci bai hito ba ina ta jira ina ta jira na ce kai wai to gidan gaba a hito ba ne ba sai ce a kasa ai eh, mata ta ɗiya sarki ce ba ta yin abinci kuma mai aiki ba ta zo ba hmm. kin gani hajiya wannan abin ya kamata ku faɗarkar da mata a ce wai dai ke babanki ko sarki ne ko hakimi bakin mijinki eh, abinci kaga abubuwa ne da yawa wanda suna kashe aure ko da ko mijin da da rasa shi ya amince a tafi haka ai ita mace in tana neman albarka aure dole ta mijin ta biyayya ai biyayya shine ne eh, samun ladan aure a gane eh, magana ta biyu hajiya abin da ke kashe aure kuma muhimmi babba ga yadda aka gai yau Allah ya kawo wannan salula ɗaya salula rahama ce biyu kuma sharri ce yau tana ɓata tarbiyyar ɗiya mata da yawa ana sa abubuwa na batsa ciki hmm. yaro kahin ma ya kai kai ɗakin aure ta san komi da komi kuma sai a ƙyarƙyar ƙarya ciki a ma shugabanni ƙarya ko a wani babban mutum ƙarya cikin ta hanyar wannan kuma mutane su ta ɗauka haka nan. Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da bakin namu, za ku ji hanyoyin da suke gani idan an bi za a iya shawo kan wannan lamarin. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarme, dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban ƙungiyar addinin Islama ta ISIF da kuma falmata muktar taya shugabar kungiyar matasa sai jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa kama idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata duniya, su ne duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke